Assalamu alaikum masu kallon mu da masu hawa barkamu da sake zuwa ga a cikin wannan gidan namu mai albarka na Habib 24 TV wanda ni Habib ni nake gabatar da shirye-shirye a gidan nan da a cikin yarda Allah yau darasin namu zai mai da hankali ne akan zikirin da ake yi yayin fara alwala shin in za ka yi alwala yin ta kake yi kawai ko kuma baka san akwai wani zikiri ba to ka biyo mu a bidiyon nan za ka ji wani zikiri ake yi ne yayin da za ka fara alwala Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan gidan na Habib 24 TV. Ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda muka yi muku alƙawari zikirin da ake yayin da za ka fara alwala. Da farko, yayin da ka ƙudurci niyya ta za ka yi alwala, abinda za ka ci shi ne bismillahi shikenan sai ka fara yin alwalan nan taka a yayin kuma da ka zo ka gama alwalar taka kamar yadda shari'a ta shari'anta ka yi alwala zikirin da ake fara yi bayan ka'idar da alwalar tsab sai ka ce ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadin abduhu wa rasuluhu kashi nan kamar yadda muke rubutawa kan screen da larabcin kuma da hausar boko abin da ka faɗa da hausa shine ya Allah ka sanya ni a cikin masu yawan tuba kuma ka sanya ni a cikin masu tsarkaka shine abin da ka faɗa sai ka ƙara da cewa subhanal subhanaka sai ka ce subhanaka allahumma wa biham subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka allahumma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت wa وأتوب ilaik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 yi a yayin da kake ɗaura alwala. Kowa ya san sai ka yi alwala sannan ibadarka take cika. Matuƙar ba ka yi alwala ba, ibadarka ciya ce. To wannan shi ne zikirin da ake yi yayin da za ka yi alwala ko ta wace irin sallah ce. Allah ka sa dace. Allah ya ƙara annabi daraja. Allah ka sa mu zama ka salihai. Allah ka ba mu ikon aikata daidai Allah dukkan wani saɓani da zai zo wanda zuciya za ta ruɗe mu Allah kada ka ba mu dama da ikon mu ma'aikata shi alfarmar sai da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da haka muke ƙara godiya ni ne dai ɗan uwanku habib abdullah hassan ina mai ƙara godiya a gare ku bisa bibiyar gidan nan namu da kuke na habib 24 tv kamar yadda kuka sani dai akwai lambobinmu wanda muke ajiyewa 'yan tambayoyi insha Allahu ko da yaushe kofa a buɗe take mun gode sosai ku ci gaba da yin subscribing tare da danna mana ƙararrawa ta yadda daga zarar masa saki sabon shiri insha allahu zai isa gare ku mun gode